Hukuncin dai na umarnin sakin Ibrahim el ya zo ne kimanin shekara ɗaya bayan tsare shi da jami'an tsaron Najeriya suka yi, biyo bayan an rangamar 'yan shiya da sojoji a Zaria da hakan ya haddasa asarar rayuka. Mai shari'a na babbar kotun tarayya Justice Gabriel Kolawale ya ba da umarnin ba ga sakin El-Zazzaki cikin kwana 45 a kuma bashi shi diyar naira miliyan hamsin da gina masa gida a duk inda ya zaba a jihar Kaduna. Haruna Magashi na daga lauyoyin el da yake murna da hukuncin da nuna malamin ke da zaɓin inda zai zauna bayan sake shi. Tunda ya kawo dalilan da ya sa ya faɗi wannan miliyan hamsin din a madadin naira biliyan biyu don haka mun karɓi wannan shi ma a yanda ya insha Allah kotu ba ta ce mu yadda ko kan mu yadda bane cewa a gina masa gida ko a Kaduna ko a wata jiha a arewacin Najeriya wanda ya amince don haka wannan zaɓin malam ne inda duk yake so ya zauna a nan zai zauna zaɓin malam ne ba zaɓin mu ba lauyan hukumar jami'an tsaron asiri DSS Tijjani Gazali ya ce za su nazarci hukuncin don ɗaukar mataki na gaba mun saurari hukuncin ne ba mu yi karanta ba tukun sai mu karanta tukun za mu san menene za mu yi nan gaba nigerian army already akwai magana a gaban kotu a federal high court kaduna akan nigerian army mu a nan abin the only thing abu guda ɗaya da ya sa aka kawo maganan nan shine batun rike shi amma batun rusar da gidansa batun ji masa ciwo duk ba abu ne wanda dss suka yi ba joseph kolawale da hukuncin nasa mai shafi hamsin ya ce ba korafi daga makwabtan elzazzaki na cewa yana musguna musu a zaria cikin rahoton kwamitin shari'a na gwamnatin jihar kaduna da ya bugi jaki da ta aiki ya samu jami'an alzazzaki da takura al'ummar Gellesu a Zaria inda yake da zama gabanin akasan. Injiniya Mustapha Imam city na daga waɗanda suka kaura daga Gellesu don kukan takurawa. Ni dai ina wannan unguwa iyalina da 'yan uwana duka muna Gellesu amma kasancewar 'yan shi'a ko shugaban 'yan shi'a zuwan sa wannan unguwa tun da ya shigo unguwar wajen 1996 zuwa 7 to ba mu sake samun sukuni da hankalin zama ko zaman lafiya a wannan unguwa ba bai yi wata ɗaya a wannan unguwa ba muka fara shan tiya gas na ga abin ya kai matuka da na ganin kamar ko dan mu ne kawai shine yasa ake mana haka to dukkan abubuwan da suke yi ya kai ga alhaji rulwani lukuman ya zo wannan anguwa yana ministansa sun mai wulakanci sun hana ya shiga sai da yan sandansa da sojan da suke tare suka zazzare musu ido da fito da bindiga suka kyale su shiga shin gwamnatin najeriya za ta ɗaukaka ƙara ne ko ko a'a yan shiya dai masu mara baya ga Sarki na zanga-zanga kusan duk mako a Abuja na neman sako shugaban nasu da uwar gidansa Zinatuddin. asura da Mailika, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.